بسم الله الرحمن الرحيم وفي موسى إذا أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساهر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذا رسلنا عليهم الريح الأقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي صمود إذ قيل لهم تمتوا حتى حين فأتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استدعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل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 garin dabai ɗan ja lokal gamin katsina state a nan cikin najeriya bari gani na dutsen ma ni duka zuciyata da komai ina dabai ne nan hoto ne yau gashi allah ya kawo mu dabai ɗan ja lokal gamin katsina state a nan cikin najeriya taken karatunmu na yau shine ne ɗan afirka bawan allah to ta ya muka ce ɗan afirka bawan allah jarabta ta horko a duniya shine ka ƙyalla ido ka ga ashe a afirka aka yi ka to rubuta ta lamba ta ɗaya jarabawar da kake ciki jarabta ka sa ta lamba ɗaya domin idan ka diba tarihin da ƙur'ani yake badawa za ka samu ni'ima ce da kwanciyar hankali ke sa mutane su kafirce to amma shi ɗan afirka ƙarhin hali ne kawai kadiba tarihin ƙur'ani ranar da za a sa 'yan wuta wuta ma sai an masu cewa daɗi ne kuka je maku yawa wa yau mai yu'uradun lazina kafaru alan nari azhabtum wa yau mai yu'uradun lazina kafaru alan nari ti kun fi kuma duniya ya wata tatun biha haya kan me ɗaya biha waƙafi tajin Allah ya ce wa yau mai yu'uradun lazina kafaru alan nari gidan biyu ranar da za a gitto kafirai akan wuta ga su ga wuta sai Allah ce azhabtum tayyibatikum fi hayatikum duniya kun tafiyar da jin daɗin ku da holewarku da sheƙe ayakku a rayuwar duniya wastamta'tum biha kun ji daɗi kun more to yau zauna tujzauna azabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairi wa bima kuntum tafsukun Allah zai ce to sababiyar jin daɗin da kuka gashi ya rudar da ku har za ku wuta to abun mamaki na ɗan Afirka shine ni ban ga irin jin daɗi da ɗan afirka ya miƙe ƙafa har zai zo ya yi faɗa da addini ba domin Allah ce wala qad ba bani isra'ila mubawwa wala qad bawwa'na bani isra'ila mubawwa sidiqin wa razaqnahum min at-tayyibat haji banu isra'ila dalilin butulce wasu wala qad ba bani isra'ila mubawwa sidiqin wa razaqnahum min at-tayyibat mun azurta su ne da jin daɗin duniya dalilin jin daɗin sai Allah ce fa makhtalafu hatta ja'ahumul ilm ashe jin daɗi ke sa mutum ya butulce haka Allah ya fada akan mutanen saba yace laqad kana li saba'in laqad kana li saba'in fi masakinihim aya جنتان عن يمين وشمال كلوا tun رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور ودليل هكا فاردوا فارسلنا عليهم سيل العرم kaji sai da aka faɗi jin daɗin da holewai shine laqad kana li sab'in fi masakinihim aya jannatani ayyamirin wa shimal kulu min rabbi rabbikum Allah ce ku ji daɗin ku a duniya washkuru lahu ku gode wa Allah baladatun tayyibatun wa rabbun gafur gari mai daɗi ga kuma ubangiji mai rahama kullun ƙara muku yake dalilin ni'imai fa sai suka bijire ashe me ke sa ɗan adam ya butulce shine jin daɗi da ni'ima ka manta da mutanen annabi hud Ya ce wa qala al-mala'u lazi na allazina kafaru wa qala al-mala'u min qaumihi allazina kafaru wa kazzabu bi liqa'i ila kirati. wa atrafnahum bil hayati ad-dunya ma hadha illa basharun mislukum ya'kulu mimma min hu wa yashrabu mimma tashrabun wa qala al-mala'u min lazi na kafaru wa kazzabu bi liqa'i ila akhirati sai Allah ce dalili wa atarafnahum fil hayati duniya mun ni'imtar da su ne a nan rayuwar duniya kar ka manta a suratul kafi mutumin nan wanda yake da aboki wanda ke da gona bai tashi butul cewa ba sai da ya shiga gona wa da kala jannatahu wa da kala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi qala ma azunnu sa'ata azunnu an tabida azunnu an tabida hadhihi abada wa ma azunnu sa'ata qa'ima kaji wa da kala jannatahu sai ya shiga gonarsa wa huwa zalimun li nafsihi yana mai zalunta kansa qala sai ya ce ma a zunnu an tabi da hazihi abadan ban taɓa tsammanin wannan gonar za ta ƙare ba don haka duk surutan da ake yi na cewa za a yi kiyama komi za a tada jama'a wai duk kowa zai mutu ya ce duk wannan jita-jita ne ya ce kuma ko da zan koma wala irru dittu ila rabbi la ajidanna khairan mun kalaba, akwai kira kuma khairan mun kalaba. kenan jin daɗi yan uwa shi ke sa mutum ya butulce to amma akwai tausai ga ɗan afirka ga shi ma ya matsa wai dole sai an je wuta da shi ni za ka yi kakkumanta wannan wa'azin gaba ɗaya mun tsara za a yi shi ne a garin dabai ɗan ja local government katsina state a nan najeriya to yan kungiya da suke ce ba 'yan ɗariƙa ƙul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ku kawo hujja in kun isa ina dalilin ku yau kuma su ne suka je ga hukuma suka laga mayahi suka je suka ce mutanen nan in sun zo hankali za su tada da kuka ce hujja ashe yanzu kuma hujjar ta kare saura sharri yanzu duk ɗan ƙungiya yanzu sharri kaɗai ya rage mai amma dalilin shi ya kare kwata-kwata saboda haka shi alhaji ahmad da ya gayyaci karatun da ke dabai muka ce mashi to ya taso ya taho dabai ga ta nan dutsen ma kuma ita ma dabai ɗin bi iznillahi ta'ala kusa za mu shige ta ja da baya ba tsoro ba ja da baya da tsoro ne da ɗan alewa bai dawo ba kamar mun je ta mu da ka ƙara mana ƙarfi ma ba maƙiya za a yi wata jajircewa ai sai da maƙiyi. ka rike idan ka duka haka za ka yi kokowa da wani kai kaɗai ba ka iya tado ƙarhinka sai wani ya duko shi ma ya yi haka yana so ya kada ka sannan dukkan ƙarhinka zai taho dalilin yunƙuro wadda wancan ya yi ko baka gane ba ne itatuwa guda biyu suna aje wannan turaren wuta ne wannan ba turaren wuta ba ba a bambance su sai an sa su wuta jihar su wuta sa ka gane ashe wannan kamshi gare don haka mu wani dalilin ma baka sanin akwai shi wurin sai ka matsa mu in ka mu haka muna ta yawo wani dalilin ya mu mutu ma baka ji shi ba yana sake saboda haka dan afirka bawan Allah muka ce jin daɗi ke sa ɗan adam ya lalace suratul ya ta yi bayani zalikum bi annakum takattumu ayati llahi zalikum bi annakum bi annakum takattumu ayati llahi aw wa garratkum hayatu dunya ji sai da aka ce wa garratkum hayatu dunya jin daɗin rayuwar duniya shi ya rudar da ku kuka zo kuka butulce to in tambaye ka kai dan Afirka kai yanzu 'yan kidnapping na farautar ka ina duniya ta ruɗe ka ina jin daɗin duniya da ya ruɗe ka kullum kana cikin yunwa kana cikin fatara kana cikin baƙin talauci yunwa kawai ta ishe ka ina ka samu duniya ka same ta har ta zo ta ruɗe ka duk ɗan afirka da ka sani dukkan tunanin shi gaba ɗaya yana ƙarewa ne kan abinci magana abinci tun da aka haihe ka gidanku wannan magana ita ka tashi ka ji babanku yana yi ka gada wurin ubanka kuma kai ma za ka mutu ka ban mai ƴaƴanka kullun tunaninka abinci na ya kare to ai na riga yanzu na sawo abinci wai ku duba akwai sauran abincin nan ka zo ta a ce tuwon nan bai kai dare yaro ya zo ya ce maka garin na an ce bai isa kullum magana abinci kake yi dan afirka bawan Allah kowa duk abin da ka sani tunanin abinci ne kawai ake yi kuma duk al'ummar da kaga suna yin tunani na abinci to tunaninsu ya koma na dabbobi duk mai tuna abinci bai iya tuno abin da zai amfane shi baka isa ka tuno yadda ake kera komi ba duniya ba ci gaban da zaka tuno saboda da kayi shiru ba abin da zaka tuno sai abinci kuma dukkan maganar dan afirka to labarin shi rabin shi labarin na abinci ne ko mutum kaga zai tafi sai ce to za mu tafi neman abinci ka zo faza in ya dawo kuma kaga ce to mun dawo daga neman abinci magana ce ta abinci i masana'antar mutum da katar da shi sai kaji ya ce wallahi nan muke neman abinci wai magana shi ta abinci yake ba ranar da zai tuno wani abu da zai amfani al'umma bako za ka kawai da ya ga ya zo daga wuri kaza sai ka ce ya jan ku an samu ruwa ya abinci can wajen ba ba baka zai yi ko ka bashi ba amma daga kai bako sai ka ce can wajen ka an samu amfani saboda labarin shi na abinci ne kawai wanda ba a awo gidansu ha gwada shi ake ana cewa wani shi ba a awo gidansu abun magana ne abun kwatance ne yarinya ma za a iya ce mata wallahi ba a awo gidansu don ta natsu ta aure shi ƙwarai hmm? kuwa to a ƙa'ida ne duk mai jin yunwa duk wanda ke da matsala abinci wallahi bai tuna komi a rayuwa ka tuna kai kanka gidanka in abincin ka ya kare akwai wani abu da kake tunowa bayan abincin nan to mai jin yunwa shi a duniya banda abinci bai da tunani bari sai mai azumi ka je bayan la'asar duk magana da zaka mai ce bari a sha ruwa ai eh, saboda bai tuno komi sai abinci kowace magana ko labari aka fara da azumi sai a ce mu bari sai ban sallah saboda labarin na abinci ne duk wanda ke da matsalar yunwa magana ya tuno ya ake kera magi ya ake yin tumatirin gwangwani wani ya za a samo injin da zai yi kaza ya ake sutura ya ake kera mashin ya ake kera mota balle ya kai ga jirgin sama jirgin sama jama'a ba hawayen shi akai ba wasu ne suka wuce abinci suka tuno ya ake jirgin sama ko ka dauka hawayen shi akai to ka gaya mani wanda ke jin yunwa yana da matsalar abinci ya zai ya tuno ya ake jirgin sama waya ce yanzu nan ake bugawa a kira mutum duk duniyar da yake mai matsala abinci ya za a yi tuno yadda ake kera ta ɗan afirka ko mace ta yi hushi aka je sasanci sai a tambaya a ce kin rasa ci ta ce a'a kin rasa sha a'a to ba mu son shigantaka maza ki koma ɗakin mijinki sasanci ya kare kawai dattawan magani za a yi masu hankali ne saboda shi ba abun da yake tunowa a duniya sai abinci ko aiki kake wuri sai ka bari sai ka ce to in Allah sa akwai sauran abinci shi wurin ai zai koma ɗan afirka ɗan allah ce da allah ya sa yana da abinci wurin sai ya samu aiki wurin magana ce kawai ta abinci hmm? ko tashi kada daga gari sai a ce to da abinci shi ya kare wurin sai ya tashi ko kuma in ya tashi ya dawo sai a ce Allah za abinci shi bai kare wurin ba sai ya saki komawa Ɗan Afirka ka saki mace ka maido ta sai a ce Allah ya sa abincin ta bai kare wurin shi ba ba magana wai tarbiyyantar da ita gwada mata addini koya mata yadda za ta ci gaba tarbiyyantar da 'ya'ya kan ilimi su koyi injiniyarin ko likitanci ko wani abu da zai taimaki al'umma kawai magana ce ta abinci malam dan kasuwa ya ce to ka sai da mani nima abinci zan je in nema magana ce da ta mi magana ce ta neman abinci saurara ka ji ko zowa aka yi za a gyara gari a gine-gine a buge wuri a saita sai a ce to ya za a yi a tada jama'a suna neman abincin su ka ji ubancin abinci wai dalilin zai ci abinci ba za a gyara gari wai jama'a su zo su <laughs> kuma wanda ke bayanin sai ka ji jama'a suna ce mashi wallahi gaskiya ne ce ya za a yi jama'a suna neman abinci wuri a tada su a rushe wuri ka ji a ce shugaban yancin abinci na duniya ɗan afirka bawan Allah zai gaji ji ya ce alhamdulillah ai yara na na sama masa hanyar cin abinci uzbillah dan Aburka. kuma kakai tsammanin wai talaka hata manyan mu wannan magana ita ce cikin bakin su dan asali ita suka gado za ka ji mutum yana cewa to mun buɗe babban masana'anta akalla yanzu sama da mutum dubu ke cin abinci wannan wurin kwarai ku a rediyo za ka gashi babban mutum ya sa babban riga da hula yana cewa to akalla dai sama da mutum dubu ke cin abinci wannan wurin ko karya za a yi masa ya ce to ai yanzu haka an yi oda shinkafa tana can Legas kan jirgi ba a samke ta ba bana shekara bakwai tana bisa ruwa ɗan afirka yanzu haka muna ciyar da ɗalibai na firamare ko na sakadare ana ciyar da su abinci <laughs> ai baka lura ba an maida ka dabba ita dabba ha ita ce ba ta tuno taguwa ba ta tuno wando ba ta tuno ya za ta ta kera wani abu na ci gaba ita dabba ita ke tuno abinci to duk dan adam da ya zama tunanin abinci yake zuciyar shi ɗaya da ta dabba saboda dabba ita ke wannan tunanin sai kun wuce abinci ku fara tuno technology a rayuwar duniya dan afirka bawan allah kuma yi tsammanin wai mutanen afirkan ba su da basira ne kwata-kwata duk cikinsu waɗanda suka je ƙasashen waje suka wuce tunanin abinci suna tuno duk abubuwan da ka sani na cigaba bari buga muku misali da wasu mutane kaɗan mu ɗauka mu buga misali da wani bawan allah jenadi aliyu mutumin jihar sokoto ne tambuwan local government har gidansu na sani a wani ƙauye ana ce mai dogon daji da na je saboda tarihi sai tambaya aka gwada man gidan da ya bar ƙasar nan ya tafi Amerika aka ɗauke shi aiki ya bar tuna abinci shi ya ƙirƙiro motar da ke amfani da hasken rana kuma shine shugaban zana mota na general motors da ke america saboda ya bar tuno abinci da nan ya tashi wallahi tallahi ba abin da zai rika tuna sai abinci ni na gaya maka wannan magana dan afirka ka ɗauki sahit shi wani bawan allah ne shi kuma jihar ogun yake shi kirkire kirkiren da yayo suna da dama shi ma saboda ya bar kasar ya daina tuno abinci akwai waya wannan ipad irin abin tablet ɗin wanda ake rubuce-rubuce da ita in sifa shi ya kirkiro ta kuma mutumin ogun ne ɗan afirka mutumin osun ɗan afirka bawan allah amma kai yanzu iyaka tunaninka da kayi shiru kawai abinda za ka tuno shine magana abinci kuma dukkan matsalan mu ta najeriya ko ta afirka magana ce ta jagoranci kakka taɓa riya matsalar wai daga wani wuri kawai matsala ce ta jagoranci in ba najeriya ba ina ne za ka ga akwai da babu haɗe wuri ɗaya ga arziki ga ciya cikin kwano guda wadata da talauci cikin aljihu ɗaya yunwa da ƙoshi cikin ciki guda shi ne ƙasai tana cike da arziki ‘yan ƙasai kuma talauci na cin ubansu kuma ka gane abin ba ƙoshi ne da yunwa haɗe cikin ciki guda saboda matsala ta jagoranci ƙasai wacce ke take da arziki amma kuma al'ummar ƙasai talauci kawai ce suke cikinta kuma duk abin da ka sani daga cikin abubuwa guda biyar waɗanda su ne wadata a duniya to najeriya ba abin da ta rasa mu ɗauka maganan mai crude oil irin albarkatun da ke cikin shi illa masha Allahu na biyu muna da ƙasan noma duk abun da kasan ana nomawa a duniya najeriya akwai ɓangaren da za a iya noma wannan abu ina fata an gane sannan mu ɗauka makiyaya duk nau'in dabbobi akwai inda za a kai su su iya rayuwa a nan ƙasanmu ina fata an gane sannan sai al'umma waɗanda suke da fikira da tunani sai mu ɗauka albarkatun ƙasa irin su zinariya ba abun da babu a cikin ƙasai amma ya za a inganta abin mutane su amfana shine matsalar jagoranci mu ɗauka man fetur da gare mu a ƙasai nan ƙasai za a fidda man amma sai a kai shi wata ƙasa can za a tace shi mu kuma mu biyo mu je mu sauta ta can mu kawo shi kuma a rika cewa ana wuyan man me matsalai shine masu cin hanci da rashawa akwai waɗanda wannan hanya ta fidda mai da kai shi waje a maido shi shine hanyar arzikinsu saboda haka ba za su taɓa yadda a gyara wannan matsalai ba domin daga da aka gyara matsalai su kuma hanyar kuɗinsu ta yanke don haka da a gyara matsalai gara al'umma su dawwama cikin wannan balai kamar yadda matsalar tsaro take matsalar tsaro shi ma ai za a cire kuɗin a bada ya za a magance matsalar to waɗanda ake ba kuɗin su kasafta na tsaro in matsalar tsaro ta wuce an gama kasa wannan kuɗin saboda haka da a daina raba wannan kuɗin gara duk wanda za a kashe a kashe su a wurinsu ina fata an gane ɗan afirka saboda sun yadda duk abin da zai faru ya faru kawai inda za a kasa su ɗin a basu su ci abinci shine magana <laughs> mu ɗauka albarkatun ƙasa irin su zinariya maimakon ƙasar ta ɗauka a gwamnatance ai ma'aikatun da za a taimaki al'umma a wurin a riƙa fiddowa sai dai a bar mutane su je su yi illegal su je su tono wani asir su shaƙe shi ya kashe su rami ya rifta da wasu ciki su mutu shi kenan dan afirka to mu lura akwai wani abu muhimmi wanda duk wani mutum mai hankali idan ya natsu zai gane cewa waɗannan abubuwan da Allah ya hore mana albarkatun ƙasan noma da sauransu to mutanen ƙasai su ne matsala ba ƙasai ba ƙasai ita ba ta da matsala ko ne kake nema akwai matsalai tana jikin mutanen ƙasan noma da ake yi irin noman da ake shekara ɗari da ta wuce yanzu ma saboda ba waɗanda za su kawo mana ci gaba irin shi ne ake yi ka ga wuri fili iyaka amma hudawa za a yi shifka a nome wannan abin kenan a zanna kuma zaman kashe wando sai baɗi in Allah ya kai mu ka je kasashen da suka ci gaba wuri mai faɗi daga nan zuwa can nan za a inganta duk abin da ake nema a samu a bashi ruwa ya zama kullum ana fidda amfani ba da zai yanke iya rayuwa kawai ruwa na gudana ciki ana ɗebo amfani abun bai yankewa sam akwai kasashen da ba a ruwan ma na sama in dai a zuddo ruwa ne daga sama a shifka wani abu ya fito wallahi ba a yi amma ba su da matsala abinci mu ɗauka oman da nake zuwa ba a ruwa can ba ruwa ake ba ba magana a yi ruwa wai ka shifka wani abu ko nan misira ba a yin ruwa ka shifka wani abu ya fito ka girbe shi ba a yi bai wuce a ɗan yayyahi na kwana biyu uku an gama ba a kare amma ba wanda a duniya zaka ji ya ma magana matsala abinci da saudiya su mamaki suke in na ce masu mu afirka kawai za a rika zuddo ruwa daga sama su a ƙur'ani suka ga ana cewa an zalla mila sama'i ma'an dahura amma mu ce ai ta ruwa shibka na hitowa wallahi kewayewa ake in kana bada wannan labarin ka ce ana ruwa ya ta zubowa har amfani ya fito kewaye ka za yi ka tara taro yanzu ka ɗauka irin china manya-manyan ƙasashe a ce can ne ake zuddo ruwa suke da kurmi irin wannan ɗan amurka ɗan allah ka ɗauka makiyaya irin makiyayar da ake amfani da ita ma shekara ɗari da ta wuce ita ake yi yanzu ba za a yi gidan gona a samu shanu ko dabbobi a killace a yi masu allurai su ba da amfani linkin ba linkin wancan ba a yi ba wanda zai kawo muku wannan ci gaba. kuma su al'ummai masu tunanin waɗanda gare mu dama abin da muka faɗa guda biyar ne na ƙarshe shine al'ummai to su al'ummar gaba ɗaya firgici suke tunanin abinci ya hana su tuno abun alkhairin da za su taimaki kansu balle kai ɗin su taimake ka saboda mi saboda ko da zaɓen shi kuka ya kai wani matsayi ai ya hito daga matsala abinci ko kuma yana rayuwa yana ganin masu matsala abinci saboda haka zai haukace ne ci gaba da handama yana wawurowa yana tarawa tsoron kada wannan matsalar ta yunwa ta ƙara dawo mashi wannan tsoron shi zai sa wawura kawai ke gaban shi na tarawa. zai tara abin da ko shekara dubu zai bai cinye shi to wannan haukan sokin ya same shi bai hita ba ɗan afirka mu ɗauki ashak hamud asawafi ko mu ɗauki bin bas wanda kowa ya san shi bin bas shi ne limamin makka limamin limamai duk duniya ga baki ɗaya za mu ce limamin ta ne saboda shi ne shugaban limamai a saudiya to makaho ne kuma makahon da ya tashi da makamta ba daga baya makamce ba a hakan yayi ilimi Sheikh Hamud As-Sawafi a ƙasar da yake ya tashi a matsayin makaho bai taɓa ganin kowa ba a duniya a haka yayi ilimi kai na tabbatar da cewa in Najeriya aka haihe shi dole sai yayi bara a haihe ka ba ido masu idon nawa ka gana yin bara balle makaho shi makaho wa tsammani ake ma akwai wata aya da ta ce makaho da kuturu da gurgusu yi bara mm. wallahi tallahi akwai wanda yake tsammani akwai wannan aya ma cikin qur'ani amma in wani ya zo yana bara lahiyayya sai a ce ikon Allah lahiyar shi kalau amma yana bara wato zato yake shi makaho da kuturu da gurgu akwai wani wurin da Allah ce su wa'annan bara za su dan aburka bawan Allah to mu lura da wani abu guda daya duk abun da ka sani dan adam yana rayuwa a bayan ƙasa akan shi matukar bai da waɗanda za su yi control din shi wallahi tallahi banda me babu abun da zai yi ai tasowa kai hannun al'umma ya danganta ga irin abun da aka koya maka abun da aka koya maka shi za ka yi to yanzu su waɗanda suke su ne matsayin jagororinmu su muke zaɓe a matsayin su jagoranci ƙasai su kansu dalilin sun san muna da matsala abinci tunanin abinci muke yi ba su kunya su yin aiki su shahin shekara uku ba su yi komi ba sun san a cikin shekara ɗaya ƙarshen nan za su saye ku da abinci abinci malam da abinci kewayewa za a zo ana raba muku taliya ana raba muku shinkawa bayan an yi shekara uku ba ruwansu da ku a raba muku buhun masara a zo ana ɗaukaka hoto za a baka buhun shinkawa la ilaha illallah dan afirka bawan allah kai kuma da yake sakare ne sai ka zo ka miƙe kana to wallahi allah da ya saka musu mutum ne wanda haƙƙinka da ke ƙarƙashi da naka da iyalinka da zuri'arka duk in ya inganta za ku zanna lafiya ba ku da matsala Shi ne zai baka buhun shinkawa ya ake ba bidiyo kana cewa to Allah dai saka mashi da to na uban shi ne ya baka da saka mai da mi daga shirke man saboda sun san kawai za su iya saye ku cikin ƙaramin lokaci da mi da abinci da sun san cewa kun san kanku kun san abin da kuke mutum zai zo kamfe ya kawo shinkafa da taliya da buhun masara ya jibge ku ce mu ba wannan ne matsalan mu ba mu yi ajanda da kai alkawari mi za ka yi mana muna da matsala kaza da matsala kaza da matsala kaza za ka magance mana ita a matsayinka na mai mulki wanda mu zai zo hannunka saboda haka zancen taliya kada shinkafa ku bude mota su wani kuma da mai shinkafa shi cikin mota ya zo mu yi alkawari mu dama kan mu san kamar muna ci muna sha mu ba dabbobi ba ne saboda haka duk wannan sutura da ya da yayi atanwa da hoto da hoton kato wai a ba mata ka ta daura a duniya baka taba gani wanda ya bai da ka dabba kamar wannan ba ya baka tanfa da hoton ka da hoton shi mata ka ta daura da me kake ni tana ne ta rika ganin shi kenan ma to in kun san kanku kwata-kwata ya kamata ya zama al'ummar najeriya mu waye muna da ajanda duk wanda ya zama za a zaɓe shi wajibi a zanna da shi a yi alkawari menene zai yi naira ɗaya in ya ba da kada ansa mu koyi da annabi sulaimana mana kakkamanta annabi sulaimana mata ce ya gani tana wata hanya ba daidai ba sai ya aika mata da sako na tsuka zanna da ya aika mata da sako ya ce Allah ta yi adu alayya wato ni musulmi haka akai to ita da ta ga wannan abin sai ta tsaya ta yi tunani ta ce to na san abun da zan yi kuɗi zan haɗa in aika mashi zan aka haɗaya zan hada hadaya dan ya ce hadiya kyauta don haka ba ta yi kyautai iyaka ba dole akwai abubuwa da yawa da ta haɗa na amfani ta ce aje a kai mashi ta ce wa inni mursilatu وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون kace ni zan aika mashi da kyauta da haka sai mu saurara mu ga menene ma'aikan nan za su dawo mana da shi to me ya faru فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم فلما جاء سليمان لو كتشند دان ساقون يزوى سليمان قال سي سليمان يقول أتمدونني بمال ني زاكو قارا ما كودي ني كمان ني سليمان زاكو قارا ما كودي yace to fa ma atani Allahu khairu mimma atakum nahi ku kudi yace abunda Allah ya bani ya abunda ya baku yace bal antum bi hadiyatikum tafrahun ku ne wannan abun yake burgewa sai yace irja ilaihim falanadiyannahum bi junudillahi balalahum biha walanukridannahum minha azillatan wa hum sagirun mu ba mu kan mu sai da zakara duk abin da ka ji mun hadi akwai aye da muka ce in dan siyasa ya kawo ku ce ya maida to haka Suleiman ya ce irji ilaihim ku kwashi kanin ku koma da su falanatiyar na to zan tambaye ka mi ka ce yanzu inda sulaimana yana da matsala abinci ka gaya mana abin da zai faru inda shi sulaimana yana da matsala abinci saboda haka duk wanda ya juya rayuwar ka ka rika tuna abinci wallahi ya maida ka dabba duk wanda ya maka sala sai ka zanna ka rika tuno abinci wallahi alazim ya maida ka dabba saboda haka duk wanda za ku zaɓa ina gaya muku ku zanna ku yi ajanda da shi kai ku ƙara an sa a tanwa ku ba an sa taliya mutum ya zo ya baku abu na rana ɗaya ya baku sabulu ya je wa ku bala'i mara iyaka da ku da 'ya'yanku ba za ku samu ilimi mai inganci ba ba za ku zauna lafiya ba saboda an baka taliya saboda haka akwai bukata na cewa san siffofin masu mulki na kwarai guda goma sha bakwai da ke cikin ƙur'ani akwai siffofi na jagorori masu mulki na ƙwarai guda goma sha bakwai cikin ƙur'ani duk wanda ya zo ku ɗaga shi haka ku dire ku tuno abu sha bakwai ɗin nan shi ma ku kalle shi ya cika su ko bai cika su ba za ka kawo mana su yanzu jere alaramma cikin ƙur'ani kafin nan bari wani gyaran fuska amma yana da alaƙa da ilimin larabci karatunmu na masu suka da muka yi mai taken wuya mai sa a cinye iri akwai ƙadaf laha da muka karanta idfa billati hiya ahsanu sayyi'ata nanu alam ma yasifun as-sayyi'atan nan shine a matsayin maf'ulun bihi can kuma fussilat da ya zama wala tastawil hasanatu wala sayyi'atu wato fa'ili ne na daya da fa'ili na biyu muka fassara shi a matsayin maf'ulun bihi amma wannan sai ma waɗanda suka ɗan zurfi cikin larabci muka ce bari mu yi gyaran waska sai mu gangara kan wannan siffofin na masu mulki guda nawa guda goma sha bakwai cikin ƙur'ani na ɗaya shine duk wanda za a zaɓa ya zama mai mulki ya jagoranci al'umma dole sai ya zama mutum ne mai ƙarfi ba rago ba ne ana da buƙatar ƙarfi a cikin mulki ya zama za ka yi abu da kazar-kazar kai mai ƙarfi ne ba wai mara ƙarfi ba na ɗaya kenan Qur'ani yace isbir ala ma yaqulun wa isbir ala ma yaqulun wa abdana daud zalaid Allah ce annabi Muhammad isbir kai hakuri ala ma yaqulun akan abin da mutane suke faɗi wa ka tuna abdana bawan mu dauda zal'aidi ma'abucin ƙarshi kaji ana cewa wa ayyadana biruhil qudus mun karfafe shi ko kaji ana cewa wallahu yuwajjidu bi nasrihi Allah yana karfafawa da taimakon shi yana karfafa wanda ya so da taimakon shi haka ne to zal'aidi mai ƙarhi ake so wannan yana nuna maka kenan matukar za a yi mulki dole ya zama kun cire tsoho dan da ciwon kugu zai ji ko da na kafa duk mutumin da ya tsufa abubuwan shi da yawa na jiki sun fara aiki in ya ce zai wani motsin wallahi kugun shi sai ya amsa saboda haka duk wanda kugun shi ya motsa mutanen Najeriya miliyan 200 ya bar tuna su kugun shi yake tunawa in kunnen shi ya amsa wallahi kunnen shi zai tuno sai dai ta ingila ina tabbatar maka da awazin shi sun amsa ya bar tuno kowa duniya sai awaza tai saboda haka shine Allah ce zal aidi dole sai mai ƙarfi. siffa ta ɗaya kenan wannan yana nuna maka kenan banda marar lahiya marar lahiya shi asibiti ake kai shi magana ce ta jinya amma kai kana kana marar lahiya al'ummar miliyan biyu na jiranka ina fata an gane duk wani mai wata na ƙasa ban da shi gurgu ne kai ido ɗaya gare ka wata matsala gare ka jiki kai wannan ka yi haƙuri ka zama mabi duk wanda ke da wata lalura tun da ba ya zama duk ƙasar masu lalura ba ne ba dirarre mai ƙarhi ne na ɗaya kenan sufa ta biyu sai wanda ya zama bai tsoro zai zartar da abin da ya san daidai ne bai tunanin wai bayan ya gama mulki ƙasashen duniya za su yi mai ca sai ya zama bai da tsoro dan in ka ce zal'aidi ayar gaba ta gaya ma shi ne ɗabi'ar dauda eh, innahu kaji shi mai zartar da abu ne kawai ya da al'amarin shiga Allah bai tsayawa ya tuna kowa matukai ya san abu daidai ne to zancen tsoro bai tare da shi shi yasa dalilin haka kawai Allah ya ƙarfafi mulkin shi wa shadadna mulkahu wa shadadna mulkahu wa atainahu alhikmata wa fasl alkhidab Allah ce wa shadadna mulkahu mun ƙarfafi mulkin shi kuma wa atainahu alhikmata wa fasl alkhidab rabe magana kenan duk abin da ya kulle da yayi magana za a fahimta saboda yana da ƙarfin zartarwa ba tsoron wani yake ba suffa ta nawa mu tafi suffa ta uku dole ya zama mai ilimi ne ba daidai ba ne ku bari jahili ya jagorance ku ya kawo takardun shi mai ya karanta dole ku tsefe shi ya kawo abin da ya karanta ya karanta bangaren mulki ya san abin da zai kawo tattalin arzikin ƙasa ya san yadda zai kawo tsaro ya zo ya bayani kan ƙwarewar shi da wannan annabi Yusuf da ya roƙi mulki bayanin da yake nan ba cayi ni tsoho ne ko shekara ta kaza ka qalaji alni ala qalaji alni ala khazaini lardi inni hafizun Ali. qala sai shi annabi Yusuf yace ij'alni ala khazaini al-ardi sanya ni in zama ni ne ministan albarkatun ƙasa yace domin ni inni hafizun ni mai rikon amana ne ce kuma alimun ina da ilimi ni ba jahili bane ashe dole ku nemo mai ilimi ba daidai ba ne ya zama ga masu ilimi birjit a cikin ƙasa amma a ɗauko wani da kiki a ce shi za a baku shi zai jagorance ku suffa ta nawa mutai cikin ƙur'ani sannan sai ya zama mai basira ne dole ya zama yana da basira banda da kiki a mulki fikira da basira dole he da basira ce yace kuri ibadana ibrahimu wa Isa haka wa yaqub kuri ibadana ibrahimu wa Isa haka wa yaquba ulil aidi wal absar ji maganan mana Allah ce wazkur ibadana ibrahimu ka tuna bayinmu ibrahimu da isma'ila da ishaqa da yaqub ibrahimu wa ishaqa wa yaquba sai aka ce ulul aidi an ƙara kawo ƙarfi sai aka ce bayan ƙarfi kuma wal abasar ya zama suna da basira su ma abuta basira ne dan haka in za ku zaɓi mai mulki dole ya zama yana da basira su kuma masu basira suke tantance masu basira ba a ce ma daƙiƙi ya gano mai basira ai bai san kayi basira ko ba kai ba baka da ma'auni malam shi ya san malam mai kuɗi shi ya san mai kuɗi ƙwarai ko haka take don haka kenan dole ya zama mutum yana da basira siffa ta nawa mu yi gaba sai ta nawa sai mu tafi ta biyar dole ya zama mai mulki ya zama mai sauraron korafi ne na al'umma dole ya zama yana sauraron mai al'umma ke cewa da yake mulkin nan hanyoyi na samun labari yanzu tun da zamani ne dole ya zama yana sauraron rediyo yana sauraron jarida yana kuma karantawa yana kallon talabijin kuma yana sauraron ɗaiɗaikun al'umma kuma yana yin fita ta sirri ba a masan shi ba ne ya ji abin da al'umma ke ciki kuma dole ya riƙa sauraron maganganun maƙiyan shi 'yan adawa saboda su za su rika tada ka kakka biye ma masoya da masu ƙaunaka da waɗannan maula masu samu wurinka waɗannan ba za su gaya maka gaskiya ba maƙiyi an san zai yi suka ya sharri amma a ciki wata sa'a zai tada ka bacci kan wani abu ina fata an gane dole zama ana sauraron ƙorafin al'umma kada ku manta annabi suleiman tafiya yake yi tururuwa ta yi korafi ta yi bayani ya saurari korafin kuma ya dariya ya gode ma Allah saboda wannan abun da ya faru ya ɗauki mataki a kan shi hatta iza a tau hatta iza a tau ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahdimannakum sulaiman wa junudu wa hum la yash'urun dan afirka shin wai in mutum ya zai ce ku zaɓe shi kuna tantance wannan abubuwan kuwa ko kuma buhun nan shinkafa da buhun masara ake baku da kuɗi dubu ɗari a an baka daya a baka miliyan ɗaya <laughs> jiki magayi <laughs> Allah ce hatta iza a tau din namli har lokacin da su su Sulaimana da rundunar shi suka zo daidai wani wadin na mulkwari na tururuwa ƙalatina mulkin sai wata tururuwa ta ce na masakinakum shine qalat namlatun tace udkhulu masakinakum ku shiga gidajen ku sai da tayi uzuri saboda tsabar adalci na Sulaimana ita kanta ta bashi uzuri tace la yahdimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa la yashurun kada Sulaimana da rundunonin su natsu su tattake ku alhali ba su sani ba hmm. ka saurari wannan magana yana jin magana فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أعذرني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي كاجي magana ji kawai sai ya murmushi ya dariya da ya ji korafin nan sai ya ma Allah godiya da Allah ya sa ya samu labarin matsalar wannan tururuwa kuma ya magance ya hana abin ya faru inna lillahi wa inna ilaihi tururuwa sauraron korafin al'umma kenan talaka ɗan afirka mu yi gaba sai mu je na shida sai kuma in al'umma suka yi korafi sai magance masu abin da suka yi korafi kan shi kaji al'umma suna korafi muna da matsalar kaza muna da matsalar kaza to sai maganan magance matsalai don kaji labarin suna cikin matsalai ai ba shine mahita ba magance matsalai wannan ya faru mu je magana zalkar ne mana sun matta ba a sababan hatta iza balaga baina suddai sun matta ba a sababan hatta iza balaga baina suddai ne da min dunihi ma kamar la kaduna na kaula annabi sulaiman sai ya bi tafarkin shi na tafiya sababiyar da yake tafiya ya je ya tadda a suddai zalkar ne kai sai ya tadda as-suddayyin tsakanin wani bango guda biyu yana zuwa ya tadda al'umma sai ya tadda su tare da wata matsala suna zowa sai suka ce mashi suna da wata damuwa shine hatta idza balaga baina suddaini da min dunihi ma qauman la yakaduna na qawla suna ganin ga sarkinsu ya zo sai suka kawo ƙorafi. Alu ya zalgar naini, inna ya juja wa ma juja mubsidu na filarudi. Sai suka ce akwai ya juja wa ma juja suna takura mana mabarnata ne a bayan ƙasa. Fahal na ja'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sudda. Gaya mana nawa za mu baka da Allah ka sa mana katanga ka raba mu da su. Alama makanni bihi rabi Sai Kai matsayina da Allah Allah ya bani ya fiye mani abin da za ku tara mani ni ba neman duniya ya kawo ni ba. Fa'ainu ne bi kuwati na ja'al bai na hura radma. Ina so dai ku taimake ni da ƙarti su kama mani in zo in sami maku tsari tsakanin ku da su. A tuni zubar alhadidi. Ku kawo mani roduna. Hatta na so da sodafaini kalan fuku. A lokacin da ya daidaita tsakanin wannan roduna da duwatsu guda biyu sai ya ce to ku yi man zuga zugi. حتى إذا جعله نارا قال آدوني أفرج عليه قدرا sai da ya maida shi ya jaja wur degree sai ya ce ufrig alaihi kidran ya ce to kusan ya mani dalma sama aka zo aka sa dalma tun lokacin ake walda sai ce yaya famas da'u ayyazharuhu wa matada'u lahu naqba wannan matsala an magance maku ita magana su hauro ta sama ba su iyawa magana su huda nan ma ba su iyawa shine famas da'u an yazharuhu ba su iya hawa ta sama wa matada'u lahu naqban kuma ba su iya hudawa kuma maimakon ya kurari da ya gama sai ya ce qala hadha rahmatun min rabbi sai tawazu ya ce to wannan rahama ce daga wurin Allah Allah za ku gode ma inna lillahi wa inna da za su yi ma su zo su ce su suka yi ma ba komi mu tunda yanzu komi za a baka sai an dauke hotonka <laughs> komi za a yi ma sai an dauke hoton? dan hmm? <laughs> Afirka bawan Allah dan haka wajibi ne ya zama za a magance korafin al'umma na bakwai idan al'umma suna da matsala sai ka ba da dama a je a magance matsala ka biya komi to sai ka je kuma ka bi diddikin aikin ka ga me ake ciki ana yi ko ba a yi ba aiki za ka yi ba sai ka bi diddiki kai kace kana iyawa shi ma mu koma tarihin annabi Suleiman mana lokacin da ya sa aljanu suke aiki da su kansu al'ummai wurin yake zuwa ya dogara sanda ya tsaye har lokacin da bai da lahiya ma ya je wurin ya tsaya dan a wurin ya mutu falamma qabaina falamma qabaina alaihi mauta ma dallahum ala mautihi illa dabbatu lardi taakulu min sata falamma qarrada bayyana aljinn allau kanu ya'lamuna algayba ma labisu bil azabil muhin falamma qabaina alaihi mauta. lokacin da mutuwa ta samu shi annabi sulaimana Allah ce ma dallahum ala mauti su kansu aljanu ba wanda ya gwada masa cewa ya mutu illa dabbatul ardi sai gara ta kullu min sa'atahu lokacin da ta cinye sandashi falan ma khara lokacin da ya fadi ta bayyana jinnu sai aljanu suka bayyana wa mutane suka ce Allah kanu ya alamuna al-ghaiba da mun san gaibu malabi sun fil azabil mushin ai su aljanun su ne fa'ili aure. ta bayyana jinnu kenan aljanu suka bayyana wa mutane sai aka yi hazafe shi ina fata an gane suka ce Allah kanu ya na gai gaiba malabi su fil azabin muhin kenan ya nuna maka suna tsaye suna aikin shi kuma annabi Sulaiman ya zo da kashi ya dogara sanda shi ya tsaya wurin jibi mulki irin na Sulaiman shi ne waya ce Allah ka bani mulkin da ba za a ƙara ba wani irin shi ba amma sai da bi diddiki to ya zaka ka ce mana wai duk ka hidda kuɗi ka bada kan wannan matsalai baka je gurin ba kuma Ɗan afirka saboda haka dole in dai mai mulki na kwarai ne sai ya zama duk abin da ya sa yana bin diddikin abu mu yi gaba na takwas sai hukunta mai laihi da kuma bincike kan laihin a ga ya tabbata don kada a zalunce shi da kuma yi mai hukunci daidai da laihin shi kada a ƙetar iyaka ciko ya biya ka da kuma yi mai uzuri in yana da dalili mai ƙarfi na yin wannan abun da kuma yi mashi afuwa idan ya yi abin ne kan kuskure kila ba fahimci abin ba na farko na takwas shine hukunta mai laihi bincike akan laihin shi kada a je a zalunce shi a yi mai hukuncin da bai yi wannan laihin ba yi mai hukunci daidai da laihin shi don kada a ƙetare iyaka ciko ya biya ka yi mashi uzuri idan yana da dalili mai ƙarfi na yin wannan abun yi mashi afuwa idan an fahimci kan kuskure ya yi abu abu ɗaya ne ƙwara ɗaya ne wannan ina fata an gane ƙwara ɗaya ne wannan talin talin kakka ce mani takwas tara goma kenan sha kaza ƙwara ɗaya ne wannan na ƙarƙashin na takwas shine qur'ani ya gaya mana yadda abin yake wata faqqada tsaira wata faqqada tsaira fa qala mali la hudu hudhuda am kana min al ghaibin wata a tsaira Ta take shi annabi sulaiman sai binciki tsuntsu bai ganshi ba fa qala mali sai ya ce ka me ya same ni me dalili la hudu hudhuda ban ga hudhuda ba yace am kana min al ghaibin ko yana daga cikin wanda yau ba su zo aiki ba yayi kalula me ya faru law azibannahu azaban shadida naw la azbahannahu ya la yadiyani bi sultanin mubin yace to dalilin rishin atandin aikin shi tun da yayi wannan laihin zan hukunta shi yace law azibannahu azaban shadida zan mai azaba mai tsananin gaske matakin farko kenan ya ce aula azba na huke koma in yanke shi kawai kaga kenan laihin idan iya na ai mai azaba ne a kyale shi to nan za a tsaya idan kuma laihin ya wuce nan ya kai na yanka za a yanka shi ya ce aula ya ati atiyanni bi sulɗani mubin ko kuma ya kawo man dalilin shi na tafiya kenan in ya zo da dalili mai ƙarfi za a kyale shi adalci kenan ba magana kace ka hi karhin wannan shi wa annabi sulaiman ne wannan kuma tsuntsu ne ka tuna tsuntsu wannan wanda zaka saba kan dan kobai ma komai ba kalabai eh? lillahi wa inna ilaihi raji'un dan afirka bawan Allah da aka to dole wajibi in dai mai mulki na kwarai ne sai an samu waɗannan abubuwan waɗanda ƙur'ani ya bada labarin su sannan ya cika mai mulki na kwarai na tara hajjul ya zama duk wanda ya kashe wani akwai haddi na kashe mutum inda ka kashe mutum aka gano ka kashe shi kan ganganci to ba wani bayani da za ka yi duniya a yadda kuma kai ɗin kowaye duk matsayinka a duniya ba magana a ce kai wane ne eh, ko a je a yi ma certificate na ƙarya a ce ai kai wai kana da tako hankali Allah ce ya ayyuhal allazina amanu kutiba alaikumul qisas ya ayyuhal allazina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatl al hurr bil hurr wal abd bil abd wal unsa bil unsa kaji qur'ani Allah ce ya ayyuhal allazina amanu ya ku bai waɗanda suka yi imani kutiba alaikumul qisas an wajabta muku qisas fil qatl a cikin magana kisa to ya magana kisa yake alhurru bilhur ɗa wanda yake mai yanci mai daraja ya kisa to ba magana a kalli shi din daraja ce gare shi ɗa yana kashe ɗa in ya kashe ɗa wal abdu bil abdi ita ma shi ma bawa ana kashe shi in ya kashe bawa wal unsa bil unsa mace ana kashe ta in ta kashe mace a wani wuri sai aka ce annan nafsa bin nafsi kawai rai da rai ne in mace ta kashe namiji ma kashe ta za a yi in namiji ya kashe mace kashe shi za a yi haka bawa in ya kashe ɗa to kashe ɗan za haka ɗa in ya kashe bawa shi ma kashe shi za a don haka idan kuna son rayukan al'umma su wanzu su rika yawo sai an rika kashe wanda ya kashe matukar za ka kashe wani kai kuma abbaka kana yawo ya nuna maka kenan za ka iya kashe wani ya bai yawo kai kuma ka ci gaba da yawo wannan ya nuna dole al'umma ba za su wanzu a bayan ƙasa ba an samu matsala sanda za a kashe wanda ya kashe wani ba a tuno ɗan ba a tuno matashi. shi ba a tuno kannan shi da dangin shi da alƙawarin da ke kan shi dan shi ma ya gurgunta wasu can shi ma wancan wanda ya kashe yana da matan nan yana da yaya yana da dangi kuma shi ma yana da hidimomi na rayuwar duniya ya yanke mai su shi ma wannan dole a yanke mai wannan kuma dalili in kasancewa ka'ida ne in ka kashe wani duk duniya ba yadda za a yi sai an kashe ka to wannan abin zai sa ka ɗau mataki ba ka yadda ka kashe wani ina fata an gane saboda haka dole zama akwai haddi na kisa matukan mulki ana so ya wanzu na nawa sai mu je na nawa na goma na goma shine haddi akan gaɓoɓin ɗan adam da kuma ɗaukan mataki akan kada wani ya cutar da shi kuma wanda zai cutar da shi ko da wasu ne daga cikin masu mulki na ƙasa da manya za su nuna mai shi talaka ne su mai baba kere to ya zama manyan masu mulki za su hukunta waɗannan ba ruwansu da cewa shi wancan talaka ne wannan yana da nau'i na mulki ina fata an gano abin wato haddin da na yi magana na gaɓoɓi bari mu fiddo abin ƙararren da za a gane shi ya ce wa katabna alaihim fiha wa katabna alaihim fiha annan nafsa nafsi wal'aina bil'aini wal'aina aini haddin gaba shine duk wanda ya cire idon wani to wajibi a cire nashi sai ya zama in dai kana son idanuwan ka biyu su wanzu kai ta rayuwa da su haka mutu to baka taba na kowa amma kasancewa baka da wani kuɗi a duniya da zaka cire idon wani a anshi wannan kuɗin wai a baka kai wannan zai sa ka ba kowa da idanuwan shi kai ka san wannan idanuwan na wancan zaman naka suke kana cire guda naka ka cire wannan zai sa ka bashi da idanuwan shi Shi ne ma'anar wala aina bil aini sai ce me walan babilan fi Hakanan kuma hanci ana hukuncin shi akan hanci wani ya cire hancin wani to shi ma a cire nashi ce yaya waluzuna biluzni in wani ya cire kunnen wani ba bayani shi ma a cire nashi wasinna bisinni haka kuma wanda ya cire haƙorin wani shi ma a cire nashi wal juru qisas idan kuma an yi rauni to ai kisasi ya zama mutum bai ci banza ba dole sai an hukunta shi dalilin wannan abu wannan shi zai sa ɓarna ta kau ina fata an gane kuma ya zamto bayan wannan haddi ne na gaɓoɓi ya zama shi ɗan adam ɗin a tsare kada a yadda wani ya cutar da shi kuma wanda zai cutar da shi din ko da a ce mai mulki ne za a iya samun mutum talaka ne sai ya zama wani dalilin yana da nau'i na mulki ya danne mashi haƙƙi qur'ani sai ya bayani yace fatiyahu faqula inna rasula fatiyahu faqula inna rasula rabbika farsil ma'ana bani isra'ila wala tu'azibuhum abinda annabi Musa ya fara yi kenan yana zuwa ya gaya wa fir'auna yace fa arsil ma'ana bani isra'ila ka saki bani isra'ila ka bar daure su kuma wala tu'azzibuhum ka daina azabtar da su kenan in dai ana son jagora na kware sai ya hana a rika cutar da jama'a ina fata an gane matukar wani zai cutar da wani kai kuma baka dau mataki ba to kai baka da amfani a wurin wancan mutumin ba mulki shi kake yi ba sai ka magance mashi wannan matsalar ya zama kai din mai mulkin shi ne ina fata an gane na goma sha ɗaya wato sai tsare dukiyoyin al'umma ya zamto dukiyoyin al'umma an ba su kariya idan kana da rago ka san naka ne tinkiya taka ce duk wani abu mallakinka to wani ba zai taba zowa ya handame ma wannan abun ko ya sace maka shi ba ina jami'an tsaro suke wajibi ne su sa ido a kan dukiyoyin al'umma saboda idan ma ba za ku yi hukunci wancan na ƙur'ani ba na cewa in mutum ya sata a yanke mai hannu kuna tsoron turawa kasu siyo muku ca to ya zama akwai mataki mai ƙarfi da za a ɗauka ya zama an hana sate dama buƙatar da ake nema hana sate ina fata an gane dama Allah da ya ce a yanke hannu ba wai burge shi yake wannan abin ba ya yi ne don magance sate to idan ya zanto kun tsare sate a wannan bangaren kun sha wancan kuma da ya zama ba yadda Allah ya faɗi ba wannan shi kuma Allah yadda ya so da ku haka zai yi amma dai wannan alkawarin da kuka ɗauka kuna mulkin jama'a ya kamata ku magance abin don Allah ce wasariku wasariku wasarika tubaqdahu aydiyahuma jazaan bima kasabana kalam min Allah wallahu azizun hakim kaji qur'ani abin da ya faɗi barawo namiji da barauniya mace Allah ce har hannunsu ake yankewa saboda haka ina masu mulki wajibi ne mulkin ku bai tabbata ba sai ya zama za ku tsare dukiyoyi na al'umma karɓi shi rayuka ne haddul qatl ina fata an gane wannan kuma muna kan mi dukiyoyi na su al'umma don haka su kuma al'umma ba nagari za ka ba kariya su mutane da ke cikin daji ka sa musu ido yanzu yau mutanen da ke cikin daji da aka ƙi zuwa a taimake su a ba su ilimi yau sun hana nagarin su ji daɗi mutahi na nawa sai mutahi na sha biyu wato na farko na sha biyu shine kare hankula na su al'umma ba su za ku bari su kare hankulansu ba a'a duk wani abu da aka san in an sha yana taba hankali to a kafa doka mai ƙarfi wadda za ta hana shaye-shaye domin shi shaye-shayen yana canza tunani ya sa a yi barna inna ma yuridu shaibanu an ukiya inna ma yuridu shaibanu an yuqi bainakum al-adawata wal a fil khamri wal maisiri wa kuma an lahi. wa anis salam fa hal antum muntahun kaji ayan mashaya ita sai an tsare Allah ce fa hal antum muntahun a tsare su tukuna a ce yaya a kulle a buga a daure a ce ba za ku hannu ba su dole sai an tsare ai bayan an gwada sai aka ce fa hal antum muntahun sai da mazure dole mashayi saboda ai ya sha saboda haka dole ya zama akwai wata hukuma mai karfi da zai zama ba za ta taɓa yadda da shan wani abu da zai taba hankali ba kakku ba yan adam ku ce wai su za su yi rulin ɗin kansu su za su taimaki kansu a wannan ɓangaren dole hukuma ita za ta yi wannan shi yasa Allah ya ce ita shaye-shaye suna sa mutum ya sha abin da zai je ya yi ma wani ta'addanci shine an yi yuki a na kuma adawata wal bagaba a fil wani mai tsiri. ina fata an gane mu yi gaba na sha uku wato sai kare mutunci na su al'umma kada a bari wani ya taba mutuncin wani haka kawai wani ya zo ya maka kazahi ya ce ai ya ganka da wata koye ma sharri ya ce yana tsammani da daddare ya ga kana bin nan da kyar in ba sata za ka yi ba kawai wani dai zo ya bata maka suna to kazahi Allah ya ce to duk wanda aka kama ya yi kazahi bulala tamanin ake mashi wannan an yi shi ne don kare mutuncin su al'umma wallazina yarmuna al-muhsanati wallazina yarmuna al-muhsanati lam yatu bi arba'ati shuhada samani na na haji qur'ani wanda duk ya sake ya zo ya taɓa mutuncin wani ƙur'ani ya ce da ka kazahin nan to bulala tamanin za a yi maka don haka wannan bulala tamanin ba kai kuma za ka kamo shi ka zo ka ce ku rike man shi mai bulala tamanin ba hukuma ce za ta yi aikin kare mutuncin al'umma mu yi gaba na nawa na goma sha biyar za mu tafi ko na farko shi e, mun karanta na sha hudu shine kare mutuncin al'umma yanzu sai mutu na sha biyar wato kula da walwala da jin daɗin su al'ummar da kake mulka wannan yana kunshe da maganar lahiyarsu dole a inganta asibitoci wadatattun likitoci gyara su asibitocin kawo na'urorin da za a yi maku aiki sauƙaƙawa al'umma wajibi ne ya zama an kula da lafiyarsu wannan yana ɗaya daga cikin kula da walwala da jin daɗin al'umma. Mu yi gaba sai kuma iliminsu duk yana cikin wani sha nawa na sha biyar. Wato sai iliminsu al'umma ɗin kula da iliminsu wajibi ne a inganta makarantu a gyara su a bada kuma ilimi mai inganci. sai gyara hanyoyin transport na al'umma tafiye-tafiyensu wajibi ne a gyara hanyoyin da al'umma suke yin zurga-zurga inganta ma al'umma ruwan sha ingantawa al'umma albashinsu na farko wadataccen albashi da zai hana kacin hanci sai kuma baka shi akan kankari mutum ya ɗauke ka aiki sai ya baka dubu sha takwas ya ce wannan dubu sha takwas shi ne naka a batta kana da mata ɗaya ‘ya'ya biyu sai kai kanka gaya mani yadda za a yi wannan dubu sha takwas ta kai ka kaga kenan shi kan shi kan ƙarya ya ɗauke ka ya san wannan abin bai rike ka don haka duk wata ƙaramin rashin gaskiya da babban in ta samu duk sai ka yi dole ya zama akwai wadataccen albashi sai kuma tsaftace shi kan shi garuruwan al'umma ya zama akwai tsafta da shi ɗan adam da yake ƙasarsu akwai abin da bai iya kawo wannan dokai matsayin shi na talaka gwamnati ce za ta kafa ya zama duk wani layi da ke akwai ba za a zo a ga shara ko a ga bola ko haka kawai mutum ya ga wuri ya tsuguna ya fitsari ko mutum ya ci gyaɗa ya yada ko kawai ka balli abin nan kawai ka yada bawon masara ko shan rake ka je kasashen da suka ci gaba mana kwalba wannan ta ruwa wallahi baka isa ka kwance wannan marhin kwalba ka yada shi ba take za a kewaye ka sai yan matara ya za ka gurɓata yanayin da al'umma suke ciki duk inda za ka wuce akwai abin share an aje shi haka idan babbar shara ce akwai gidanta in karama ce ita ma akwai gidanta saboda haka wannan dustbin duk inda ka kwance wani abu kawai da ka hanga zaka hangi inda yake zaka rike abun a hannunka ba zaka jefar ba sai ka je wurin da haka ba yanda za a kana yawo ka ga wani tsinke a je ƙasa dan afirka bawan Allah sannan ƙawata shi kan shi garin duk yana cikin na sha biyar a ƙawata garin a gyara shi ya zama in ka hito garin kai kaka za ka yi alfahari da wannan garin an inganta shi an gyara shi za ka ji daɗin kewayawa haka kawai za ka ga wani daga gidan shi kawai ya jirko kwata ta hito kawai ruwa na zuba in ka zo da mota ko kawon ko mota ka sai ka taka in ka zo kai ma sai abin ya fallatso maka babu doka ba oda kawai kowa shi ke hukunta kanshi abin da ya ga dama shi zai yi sannan shiga ƙasashen duniya samo ma al'umma abinda su ba su iya zuwa su samo da kansu ka je ka ga abubuwan da ake ciki na wayewa ka san yadda kai ka jawo su ka kawo su ƙasa ka kai mai mulki wannan aikin ka ne ina fata an gane sannan sai daidaita kasuwanci na su kansu al'umma ya zamto akwai price wanda yake da ka'ida duk yana cikin sha biyar ba dalilin kawai ka zo ka ɗaga abu abun nan dubu biyar ake saida shi kai kuma baka taɓa sayan shi ba sai ran nan ran nan bukatar shi ta kama ka kawai kana ɗaga sai mutum ya ce to kawo dubu goma nawa ka saya kana neman sa ashe yana neman taka ka je kasashen da suka ci gaba kowane abu zaka gama ka tu an rubuta abun shi kuma in ka ɗauko ka zo ana karawa haka na'ura za ta gaya ma kaza yake gaskiya ne kuma wannan ba wani mutum da ya isa dan yana da kuɗi ko da yana da ilimi na malanta kuma ko da yana da ilimin wannan abu matukar ba a zaɓe shi a matsayin mai mulki ba bai isai kawo wannan gyaran ba dole mai mulki wannan haƙƙin shi ne ya daidaita price na al'umma ba kowa abin da ya ga dama zai yi ba sannan sai wanzan da manyan masana'antu wanda za ku riƙa ƙera abubuwa kuna sana'anta abu da za ku iya ba wasu ƙasashe wannan masana'antun su za su sa a ɗauki dubban al'umma aiki a rage masu zaman banza eh? <laughs> kaji wani ya ce wani ci abinci ɗan afirka ban Allah da haka kada ku bari su al'ummai su dogara da aikin gwamnati zalla gwamnati lodin zai mata yawa ta karo dole ya zama akwai masana'antu da za a ɗauki al'umma mai sana'a hanya sana'a ita ta gaji shekara ɗaya biyu uku ka zama muloniya kuma ba wani bincike akan ka an san gaskiya ne amma akwai aikin gwamnatin da in aka ganka da kuɗin da suka wuce wannan abu ya kamata a bincike ka saboda an san albashinka kaza ne misali kana ɗaukar dubu hamsin a'a bayan an san kana da mata kana da 'ya'ya an san adadin 'ya'yanka an san adadin matanka kuma an san albashin ka dubu hamsin bayan shekara uku sai aka ga ka gina babban gida ka sai mota abin da ya kamata a kira ka tambaye ka. ina ka samu wannan ai ranar ka bata kai nan ba amma an san ita sana'a a cikin shekara ɗaya za ka iya bada mamaki saboda haka dole bayan ma'aikata gwamnati kuma a samu manyan masana'antu wanda ita gwamnatin ita ce za ta yi ƙoƙari ta manyan masana'antun da za su ɗauki waɗannan al'umma ina fata an gane kuma bayan ta yi wannan dole ne ya zama akwai haraji da za a rika an sa hannun al'umma shi harajin nan da shi za a gyara maku garin ba cuta bace ko zalunci akwai kasashen da harajin suka dogara matuƙa za a inganta ma wuta a inganta ma ruwa a inganta ma lahiya a baka ilimi mai matsala na bada haraji ai shi haraji matsayin karo karo ne ku kawo a gyara maku gari in akwai matakan da ake ɗauka bai ciwa ga kowa wannan abin da ka bada sai an ma aiki da shi a ƙasar ka ina fata an gane saboda hanya ce ta shigowa kuɗi ga ita kanta gwamnati sannan kuma sai sa ido a wurin masana'antun da za su iya wa abu na jabu don kada su zo su ɗin su gurɓata muku ku waɗanda suke yin na kirki kai wannan mutumin abokin sana'a ka ne baka iya taka mai burki amma in zai jabu gwamnati za ta iya taka mashi burki ina fata an gane da kuma ɗaukan matakai don kada ƙasashen wazo su zo su karya maku ƙarhin kasuwancin wannan kuma ba zai taɓa yiwuwa ba sai in akwai ta wutar lantarki bari ma misali yadda za ka gane sai aka ce kana da masana'anta idan aka kawo wutar lantarki ka ƙera wannan abun misali za ka saida shi naira ɗari biyar ɗari biyar biyar eh amma sai ya zama idan janareto ka tada ka sa gas wajibi ne in za ka biya ma'aikata ka cire na janareton nan wannan abin sai ya kai naira dubu to tun da zai kai naira dubu sai ya zama china ko japan za su je siyo mai quality amma can suna da nefa an rage masu tax sai su kawo shi kasai kai kayi naka da janareto kana saidawa dubu daya su sai su kawo nasu daga waje sai su ce naira ɗari biyar ɗin gaya mani wanda zai zo ya sai naka saboda haka zai zama kuna kasai amma ba ku da ikon ku yi abun na saidawa saboda kasashen waje sun karya ku dalili saboda ku ba ku da wutar lantarkin da za ku yi abun sai kun sa mai in kuka sa janareto kuma naku sai ya fi na kasar waje tsada ga kuma dama ku kun yi sunan ha'inci kowa na wajen zai nema ba wadda za ta yi wannan aikin dole sai gwamnati sai tuno duk yana cikin na nawa sha biyar sai tuno ma mutane abin da zai faru nan gaba a matsayinku na gwamnati tuno yanzu ga halin da ake cikin mi ake tunanin zai faru gaba ba wai ilimin gaibu ba fa a'a ga halin da ake ciki akwai hasashe ai saboda haka su al'ummai ku za ku yi musu hasashe da aka yi wa hasashen cewa yunwa za ta faru a ƙasar misira ai tunani aka yi ma al'umma sannan suna can suna gararan ba su san abin zai faru ba amma aka ɗauki matakin abun kayan ya zo annabi yusuf ya ce ƙala tazra'una ƙala tazra'una sab'a na da aba ya ce fama hasotun fadaruhu fi sumbulihi illa min mata takulun kaji ya ce ƙala tazra'una sab'a na da aban za ku yi shifka wato shekara bakwai a jere amma duk abin da kuka san kun shifka ɗin nan fama hasattum duk abin da kuka san kun girbe fazaruhu fi sumbulihi ku bashi cikin zangarniyar shi ka asu suke wannan wani abu ne na economic zai daɗe bai lalace ba da zuba mun yi irin shi ba da muka sai kankana ka ce to a yanka ta da bawanta idan aka fidda ba bawan to za ta yi saurin lalacewa fiye ga a yayyanka ta bawan na jiki to wannan aya ta faɗo man saboda annabi yusuf ya ce kada a sussuke idan aka sussuke shi to kwari za su samu dama su shiga su ɓata shi to ba ha al'ummar misar suka tuno wani abun ba masu mulki su suka yi wannan tunanin aka ce to a ɗaukan masu mataki a sayi abinci a aji don a magance masu matsalar da za ta faru nan gaba saboda haka haƙƙin gwamnati ne ta yi ma al'umma tunani to al'umman mu suna karuwa saboda haka za mu ƙara faɗin asibiti za mu ƙara kaza makarantu za mu ƙara kaza komi za a tsaya a yi maku tunani saboda in kai kaɗai za ka tuno dama baka iya magance matsalai abinci kawai zai tuno ai da ya yi shiru ba abin da zai tuno sai ne sai abinci ɗan afirka bawan allah sai na goma sha shida shi ne tsari wanda ƙur'ani ya bamu tsari likullin ja'alna minkum likullin ja'alna minkum shir'a dawwa min hadha ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات saboda haka in muka ce tsari cikin kowane abu za a iya samun tsari kowane abu mu ɗauka yanzu lambar waya a nan ƙasar ne za a yi a yi kidnapping ɗin mutum kuma wanda ya kidnapping ɗin ya rika bugo waya saboda rishin tsari amma ba za a iya gano ina ne yake ba dole zama akwai tsari kuma tsari ba muna ma maganar wai a kawo wani tsari da ya saba wa Qur'ani ba akwai ai tsari na mu'amala wanda ku da kanku za ku tsara ma kanku yadda za ku zauna lafiya mu ɗauki harkar tuki yanzu saboda yanzu ba direba sai wanda ya sayo mota shikenan kawai da ka sawo mota gobe kai direba ne zaka hau titi ne kawai dole ya zama akwai tsari ina ka ina inda ka je kawo aka tsara ka iya ka san abin da ya kamata dole kuma ya zama ana daukan matakai a diba komi naka burki daidai ne komi daidai ne dole ya zama akwai tsari ƙur'ani ya zo da irin wannan wanda abin in ka yi shi ba wai hukunci za a yi ma na cewa ka yi babban lahi ba amma shi ma hita tsari ne mu ɗauka lokacin da Allah yake gaya gaya mana a cikin ƙur'ani labarin Luqman ya mashi qasir fi mashayika wa qasir mashayika wa gadud min sautik ce mashi akai wa qasir fi mashayika in ka zo tafiya kakkai hauragiya ka rika tafiya a natse sannan waga zulmin sautika kuma ka rumtsa sautinka kada ka rika magana ta wauta zan tambaye ka shi idan mutum ya zo ya magana sai ya magana da ƙarfi ya ta wauta ka ci hukuncin shi ɗaya da wanda ya zina ka ce hukuncin shi ɗaya da wanda ya sha giya amma ka san Allah ya faɗi abu ne dalilin tsari in ka yi shi ba wai ka yi babban laifi ba ne da za a ce ai ma bulala ɗari irin wanda ya zina to da haka dole su al'umma ya zama suna da tsari tsari nan shi zai sa su zauna lafiya ina fata an gane mu yi gaba kaɗan na nawa na haka yake muna na sha shida yanzu daga shi sai na sha bakwai na ƙarshe na sha nawa ne muka ce tsari na sha shida kuma duk matukar aka samu abu tsari to su al'umma suna da kwanciyar hankali kuma zai ba su security bari ma misali da mahauta sai zama akwai tsari na mahauta cewa duk dabbar da za a kai za a yanka ta wurin sai an buga mata sitam an tabbatar da cewa dabba ce ta gaskiya ba ta sata ba ce zai hana wani ya tare dabba ka wani wuri ya yanko ya taho da ita ina fata an gane mu yi gaba na goma sha bakwai na ƙarshe shine rashawa dole sai an magance rashawa baka san mine ne rashawa ba rashawa ta sha bamban da cin hanci cin hanci shine mutum ya yi laifi sai ya ba da wani abu sai a ƙi hukunta shi ina fata an gane mutum ya laihi sai ya bada wani abu ko wani nashi ya bada sai a ƙi hukunta shi dalilin wannan kuɗin da aka bada ya zama cin hanci ne to me ya rashawa wadda ƙur'ani ya ce laula yanhehumur rabbani laula yanhehumur rabbani yuna wa lahabaru an qawlihim isma wa akalihim suhut saboda haka matukar akwai as-suhut din rashawa duk abin da muka faɗi ɗinan ba wanda za a ci nasarar shi ko ƙwara ɗaya rashawa shi ne, a ɗauki mukami a ba wanda bai cancanta ba saboda yana da wane saurara ka ji duk abubuwan nan da muka faɗi na cewa a magance su sai an ba mai ilimin abun Najeriya ta gaji sai a ɗauki wanda an san ɓangaren dabbobi ya karanta likitan dabbobi ne sai a ba shi ministan tsaro likitan dabbobi ba saboda wai shi yana da wani kuma akwai waɗanda suka karanta ɓangaren tsaron saboda su ba su da wani dole su koma su zanna ƴan kallo ne su ga wanda suka karanta abin sun goge sun gode amma ba su da wani kawai dalilin ba a fati ɗaya kila da su ka ɗauka education ɓangaren ilimi ana iya zuwa a ɗauko wanda bai da alaƙa da abun kwata-kwata kila agriculture ya karanta kawai sai a ce shine education shine ministan ilimi ko a zo bangaren education ko a agriculture din magana gona a samu wanda bai da ko taki ɗaya na gona bai ma san hauya ba bai san lauje ba bai san gatari ba bai da ko taki guda sai a ce to wannan shine ministan gona saboda haka in ya zo ma sai kun rika mai bayani ga yadda abin yake shi bai sani ba dole DG DG din shi shi za su mai bayani to ka gaya mana yadda zai iya kawo ci gaba a gona don haka duk ma'aikacin da za a ba ministan abu dole sai ya hi waɗanda zai jagoranta ilimi sannan abun ya yi don duk wanda ka sa ya jagoranci abu in baka hi shi sanin abun ba sai ya ma yau zai ma dubara ai ya san kai in baka san abun ba saboda haka kai kuma ba da za ka kawo ci gaba ga wannan abin saboda ai baka ma san shi ba ina fata an gane saboda haka ba abun da ke kashe ƙasa sai rashawa dole yanzu waɗannan abubuwan da muka faɗi kowane abu a ɗauki fil ɗin shi wane shi ya san kaza saboda haka shi ne za a ba ɓangare kaza wane shi ya san kaza shi za a ba ɓangare kaza to sai a zo kan magana bin diddiki da sauransu an ɗauki wanda ya san abun aka ba abun kuma an bibiye shi kan abu shine Allah ce laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihimul isma sai aka ce mi wa akalihimus suhud saboda munin ta Allah ce labi sama kanu yas labi sama kanu yasnaun Allah ce abinda suke aikatawa yayi mune shine su dauke matsayi su ba wanda bai dace ba kwata kwata mutane su waye gari cikin bala'i cikin fitina shi kanshi wanda ya kai su cikin bala'in ba wai nihin shi ya kai su bala'i ba bai san ya ake a hita ba hmm. ba ainihin shi kenan ba ba wanda zai zo ya ce bari in an shi mulkin ƙasar nan mutanen ƙasar nan su shiga bala'i ba shi ne nihin shi ba kawai jakin dawa ne bai san inda ya dosa ba duniya bai san inda ya hito ba kuma bai san inda za ba bai da ajanda ko ɗaya hmm? saboda haka wajibi ne sai in an ɗauki mukamai an ba waɗanda suka dace ba magana ko kanin matata ne ko yana da dangantaka da wani yanzu kawai wa ka sani wa ya san ka ba ya magana ina takardunka me kwarewa ka ba dan hmm? afirka bawan Allah saboda haka a nan nake gani za mu dakata domin akwai masu karatu da yawa kuma ina so in jawo hankalin al'umma cewa a yi haƙuri sai gari ya waye kun san dai da mu take ciki to ba za mu so kowa ya tafi ba don Allah mu yi haƙuri bayan an yi sallar su bayan a kama hanya muna fata Allah shi taimake mu Allah ka yi mana afuwa Allah ka yafe mana dukkanin kurakuran mu Allah ka sa aljannar firdausi ta zama makoma a wurin mu aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin Allahu akbar an saurari karatun alqur'ani daga bakin ashak alhaji hayya Suka jami'a maɗauka fansa tare da arama malam salihu maɗauka fansa tare da arama malam salihu maɗauka fansa tare da arama malam salihu maɗauka fansa tare da arama malam salihu maɗauka fansa tare da arama malam salihu maɗauka fansa tare da arama malam salihu maɗauka fansa tare da arama malam salihu maɗauka fansa tare da arama malam salihu kafin sa tare da arama